Yohanna Sura goma sha tara Sa'an nan Bilatus ya sa a yi wa Yesu bulala, sai sojoji suka yi wata hular mulki ta rashin itacen kaya suka sa shi a kan Yesu, sa'an nan suka sa masa wata riga mai kalar jar garura irin ta sarakuna suka yi ta zuwa wurinsa suna ta marinsa suna cewa, Ranka ya dade. sarkin Yahudawa. Sai Bilatus ya sake fitowa ya ce wa Yahudawa, Ga shi fa zan fito muku da Yesu, don ina so ku sani cewa ban same shi da wani laifi ba. Sannan Yesu ya fito da hular mulki ta kaya a kansa da kuma riga mai kalar jar garura, sai Bilatus ya ce musu, To, ga mutumin. da manyan firistoci da masu gadin haikali suka ga Yesu, sai suka ihu suna cewa, A gicciye shi, a gicciye shi! Amma Bilatus ya ce musu, Ku je ku gicciye shi da kanku, domin ni ban same shi da wani laifi ba. Yahudawan suka amsa masa suka ce, Ai, muna da koyarwa, kuma bisa ga koyarwar ya kamata a kashe shi, gama ya mai da kansa ɗan Allah. da Bilatus ya ci wannan magana sai ya kara jin tsoro sai ya sake shiga cikin fadar ya tambaye Yesu cewa daga ina ne ka fito amma Yesu bai bashi wata amsa ba saboda haka Bilatus ya ce masa ka ka yi magana da ni ko baka sani cewa ina da iko in sake ka ko in gice ka ba Yesu ya amsa masa ya ce ai ikon da kake da shi a kaina, iko wanda Allah ya baka ne kawai, mutumin da ya sa ni a hannunka ya fi ka zunubi. A kan wannan magana, Bilatus ya nemi ya saki Yesu, amma Yahudawa suka daga muryarsu suka yi ihu suna cewa, In dai ka saki wannan, to, kai ba abokin Kaisar ba ne, ai duk wanda yake mai da kansa sarki yana yi wa Kaisar tawaye kenan. da Bilatus ya ji wannan abin da suka fada ya fito da Yesu sai shi Bilatus ya zauna a kujerar shari'a a wani wuri da ake kira da ben duwatsu da yaren aramawa kuwa ana ce da shi gabata ranar nan kuwa ranar shirin bikin ketarewa ce wajen tsakar rana sai shi Bilatus ya ce wa Yahudawa, Ga sarkinku! Amma Yahudawa suka yi ihu suna cewa a kashe shi a kashe shi a gicciye shi sai bilatus ya tambaye su ya ce kuna so in gicciye sarkinku ne sai manyan firistoci suka amsa suka ce ai mu ba mu da wani sarki sai kaisar sa'an nan bilatus ya dauki yesu ya ba yahudawa domin su gicciye shi sai sojoji suka tafi da Yesu, Yesu ya kuwa fita daga cikin garin, yana dauke da giciyensa da kansa zuwa wani wurin da ake ce da shi wurin kokon kai, da yaren aramawa kuwa ana ce da wannan wuri Golgota. A wurin nefa aka giciye Yesu, tare da waɗansu mutane biyu, daya a damansa, daya kuma a hagunsa. Bilatus kuma ya rubuta wata sanarwa. wadda aka manna a kan giciyan abin da aka rubuta kuwa shine yesu nazarat sarkin yahudawa yahudawa da yawa sun karanta wannan sanarwa domin wurin da aka gice yesu kusa da birni ne wannan rubutu kuwa an yi shi da yaren aramawa da romanci da kuma helenanci sai manyan firistocin yahudawa suka cewa bilatus kada ka rubuta sarkin yahudawa amma ka rubuta wannan mutum ya ce wai shi ne sarkin Yahudawa. Bilatus ya amsa ya ce, Abin da na riga na rubuta, na rubuta kenan. Bayan da sojojin suka giciye Yesu, suka dibi tufafinsa, suka raba kashi hudu, kowane soja ya dauki kashi ɗaya sun kuma dauki doguwar rigarsa, wanda ba a dinkata ba, amma an saka ta ne tun daga sama har zuwa kasa. sai suka ce wa juna kada mu yage wannan riga amma mu yi kuriya a kanta mu ga wanda zai ci wannan ya faru ne domin a cika abin da yake a cikin rubutacciyar maganar Allah cewa suka rarraba na a tsakaninsu suka jefa kuriya a kan rigata abin da sojojin suka yi kenan to wadanda suka tsaya kusa da gicciyen yesu kuwa su ne mamarsa tare da ‘yar uwarta da Maryamu matar Kilobas da kuma Maryamu daga Magadala. Da Yesu ya ga mamarsa da almajirin nan da yake kauna tsaye kusa, sai ya ce wa mamarsa, Mace ga ɗanki. Sa'an nan ya ce wa almajirin, Wannan ta zama mamarka. Tun daga lokacin nan fa, almajirin ya kai mamar Yesu gidansa ta zauna tare da shi. Yesu ya san cewa a wannan lokaci ya gama dukan kome, kuma domin a cika abin da yake a cikin rubutacciyar maganar Allah, sai ya ce, Ina jin kishin ruwa. To, akwai wani gora cike da ruwan inabi mai tsami a ajiye a wurin. sai suka jika soso da ruwan inabi mai tsamin suka soka soson a sandan izop suka daga suka kai bakin yesu da yesu ya karbi ruwan tsamin nan sai ya ce an gama sa'anan ya sunkuwar da kansa ya saki ransa sa'anan shugabannin yahudawa suka roki bilatus ya ba da izini a kakkarya kafafun mutanen da aka giciye, a kuma sauko da jikunansu daga giciye. Sun yi wannan roko ne domin ranar shiri ce, kuma ba sa so jikunansu kasance a kan giciye a ranar hutu ta mako. Ranar hutun nan mai zuwa kuwa hutu ne na musamman. Sai sojojin suka zo wurin mutanen da aka giciye, tare da Yesu suka kakkarya kafafun mutum. na farko sa'an nan suka je suka kakkarya kafafun mutum na biyun amma da suka zo wurin yesu ba su kakkarya kafafunsa ba domin sun ga ya riga ya mutu sai dai ɗaya daga cikin sojojin ya soki yesu da mashi a gefe wajen hakarkarinsa sai nan da nan jini da ruwa suka fito shi wanda ya ga abin da ya faru ne ya faɗa wannan kuma duk abin da ya fada gaskiya ne, kuma shi ma da kansa ya san gaskiya yake fadi, kuma yana fadinsa ne domin kuma ku ba da gaskiya. Wannan ya faru ne domin abin da yake a cikin rubutacciyar maganar Allah ya cika, wato, Ba ko kashinsa ɗaya da za a karya. Wata rubutacciyar maganar Allah kuma ta ce, Za su dubi wanda suka soka. Bayan haka, Yusuf mutumin Arimatiya, wanda yake almajirin Yesu ne, amma a boye domin tsoron Yahudawa, ya roki Bilatus izini domin ya dauki jikin Yesu. Bilatus kuwa ya yarda masa, ya kuwa je ya dauki jikin Yesu. Nicodemus mutumin da ya taba zuwa wurin Yesu da dare, ya tafi tare da Yusuf, yana kuma rike da kayan kanshi, wato mur da alos a gauraye. wajen kilo talatin sai mutanen nan biyu suka ɗauki jikin yesu suka nannade da yadin lilin tare da kayan kanshin nan bisa ga al'adar yahudawa ta binnewa a wurin da aka giciye shi kuwa akwai wata gona a cikin gonar kuma akwai wani sabon kabari wanda ba a taba sa kowa a ciki ba da yake ranar shiri ce ta yahudawa kuma kabarin yana nan kusa sai mutanen nan suka sa jikin Yesu a nan wurin